Kwamitin wanda aka kaddamar a shekara 2011 ya miƙa rahotonsa a shekara 2012 inda ya ba da shawarar a haɗe wuri guda ko kuma a sauya tare da soke hukumomi da dama. Yayin da yake bayyana kuɗaɗen tafiyar da gwamnati a Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin mafiya tsada, kwamitin ya ba da shawarar rage yawan hukumomi da doka ta kafa a Najeriya daga 263 zuwa 161. Babban mai ba ministan ma'aikatar kuɗi shawara a hulɗa da manema labarai Yunus Abdullahi ya yi mani ƙarin haske. Lokaci kam ya yi gwamnati ta ɗauki mataki saboda kuɗaɗen shigowa gwamnati ta yi ƙaranci. Kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa, yawancinsu kuma aikinsu ya kusan ɗaya. Saboda haka gwamnatin tarayya ta yi hoɓasa ta ce lalle a sake lale a wallafa wannan rahoton na Orasanya. Kuma haka sakataren gwamnatin tarayya shi zai jagori wannan aikin. Rahoton da ake yi wa lakabi da rahoton orosanye yana ɗauke ne da shafuka ɗari takwas kuma ya ba da shawarar soke wasu hukumomin gwamnati tare da gwamutsa wasu ma'aikatun. wani abu da barista mai maimuna yaya abubakar ta ce yunkuri ne mai kyau a ni a nawa tunanin abu ne mai kyau wanda aka gwamutsa kin ga kaman uh, maja so za su koma kenan su yi aiki a ma'aikata ɗaya wanda kuma gaba ɗaya aka ce babu su kin gane ma'aikatan sai a tattara su a mai da su oda states ko local government su yi aiki kin ga haka an samu ma an rage yawan mutane da suke aiki a ita birnin tarayya wato abuja kwamitin dai mai ɗauke da mambobi bakwai ya ce hukumomi da ma'aikatu da ma cibiyoyi na buƙatar manyan kuɗaɗe wajen gudanarwa To ko idan an rage su kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ga abin da ya ce. In kika ɗauki jama'an Najeriya kusan miliyan ɗari biyu ko kaɗan da ƙasa da haka sai ki ga cewa ma'aikata da ake da su a gwamnatin tarayya in sun yawa ba su wuce miliyan biyar ba idan kika dubi nawa ake kashewa wajen kula da su da tafiyar da gwamnati sai ki ga cewa a kasafin kuɗi suna ɗaukan kusa da kashi 60 bisa ɗari da kuɗin a cikin kasafin kuɗi an daɗe ana ba gwamnatoci da suka gabata shawarwari da ya kamata a yi ma kasafin kuɗi kuma da yanayin tafiyar da mulki gyara gyaran fuska musamman yawan kuɗin da ake kashewa a wannan karni da ƙasar najeriya ta samu kanta a yanzu na rashin kuɗaɗen shiga ya zama dole a dubi hanyoyi da yawa tsohon shugaban ma'aikatan gwamnati Stephen Orosanye ne ya jagoranci kwamitin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kafa domin gano hanyoyin inganta aikin gwamnati. Wannan rahoto ya daɗe a ajiye, amma ba a aiwatar da shawarwarin da ke cikinsa ba sai yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.